na ketawan maisha hadi inda muka ji kafin ya sake wani yunkuri har ta yi zafin nama ta rotsa masa kwalba a tsakar kansa nan take kwalbar ta fashe shi ma ya kwala kara mai karfi har sai da ɗakin ya amsa muka ce nan take jini ya wanke masa fuska har yana tartsuwa tamkar an balla hancin famfo yawan zuba jinin da yake ne ya sa jiri ya kwashe shi ya watsar da shi a tsakiyar ɗakin asume muka ji tsoro ya kama ma'isha saboda a tunaninta ya mutu ne don yana faduwa ta ga ya daina motsi muka ce numfashin ma ya tsaya cak jinin kuma bai daina zuba ba sai malala yake a ƙasa jikinta na ruwa muka ce kan katifan nan ta ya gashi ta dubi daidai ciwon ta sa kyalle ta ɗaure masa sai ta koma gefe ta tsaya tana kallo can dabara ta zo mata sai ta ɗauko ruwa mai sanyi a firij ta yayyafa masa a fuska sai da ya ɗauki lokaci kafin ya ja doguwar ajiyar zuciya sannan ya buɗe idanu a hankali ha tunaninsa ya dawo ya fahimci halin da yake ciki to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba tana tsaye tana kallon sa ya ja jiki ya fice a ɗakin sai ta yi sauri ta shiga bayi ta ɗauko tawo da ruwan sabulu ta zo ta goge jinin nan tas sai da ta tabbatar babu digon jini a ɗakin sannan ta bar gogewar to a wani rana bacci ko digo bai nasarar sace mai isha ba don a tsorace take da ƙudurin da lamir ke ƙoƙarin aiwatarwa a kanta sannan zuciyarta dankare take da tsoron aika-aikar da ta yi wa lamir ɗin ita dai muradin ta kada abin da ta yi masa ya zamo ajalinsa ta yi hakan ne kawai don kare ta da yake son ketawa amma ba don kashe shi ba kwana ta yi tana salloli har aka kira asubahi sannan ne ta ji bacci yana kawo wa idanunta ziyarar bazata amma sam ta ƙi amsa ziyarar tasa ta zauna tana lazumi har gari ya waye tangaram misalin takwas da mintuna sai wanda ke kawo mata abinci ya buɗe ƙofa ya shigo ya gaishe ta ya aji tiran abincin duk da bata amsa gaisuwarsa hakan bai sa kullum idan ya shigo ya daina gaishe ta ba ta yi umarni aka yi masa da ya dinga gaishe ta koda ba za ta amsa ba shi kan shi abincin da yake kawowa ya isa a ce ya daina kawowa don ko cokali ɗaya ba ta taɓa ci ba amma bai daina ba yadda ya kawo haka yake zuwa yana ɗaukewa sai wajen sha biyun rana sannan lamir ya shigo ɗakin sau ɗaya ta kalle shi ta yi saurin ɗaukar da idanunta don tsoronsa take ji yanzu hular sanyi ce a kansa kila ya sata ne don ya ɓoye ciwon da ta ji masa a kai ya tako ya zo gabanta ya tsaya ya ce gani ban mutu ba kamar yadda kika so don irin ciwon da kika ji mun da a ce ajali na ya zo da shi kenan mutuwa zan yi hmm? duba nan ki ga abin da kika yi wa masoyinki don ni ba makiyinki ba ne ya cire hular kansa ya duka a gabanta yana nuna mata Ba ta ɗago kai ta kalle shi ba ya ce awo ba za ki kalli abin da kika yi min ba balle ki tausaya min nan ma shiru ta yi ya dan murmushi ya sake cewa ok to tunda ba za ki kalle ni ba wallahi zan yi miki abin da ba kya so ya kai hannu zai dafa kafadarta ta yi sauri ta dago idanunta ta dubi kan nasa da aka naɗe shi da bandeji da ganin irin naɗin da aka yi masa kasan ba ƙaramai yanka kwalban nan ta yi masa ba da ƙyar ta iya buɗe baki ta ce masa ka yi haƙuri don allah na yi haka don kare kai na ne ina son kai wa mijina budurci na magana ta taddaki zuciyarsa wato dai har yanzu ba za ta sadu da ba kullum sai ta yi masa zancen mijinta lalle dole ya ɗauki mataki da wuri akan haka ya buɗe abincin da aka kawo mata ya ce wai ki har yanzu ba za ki dinga cin abincin nan ba ne a ce mutum zai zauna ya rayu da lemu da tarkace in ma kina yin haka don salwantar da rayuwarki ne to hakan ba zai sa ki mutu ba sai kwanan ki a ƙari gara ma ki saki jikinki ki bani haɗin kai in sa a ɗaura mana aure mu yi rayuwar sunna ba ta saɓon Allah ba wani irin wawan kallo ta yi masa ta ce in banda ba ka da ilimin addini ka taɓa ganin inda aka ɗaura aure a kan auren wani ya girgiza kai ba ina nufin a ɗaura aure na a kan nasa ba ne zan sa a amso ki ne ana kawowa za a ɗaura mana auren mu don ba ki da is da saballe zaman idda tsaki ta ja tana girgiza kai allah ka shirya wanda ya ɓace tabbas ka yi nisa ba za ka taɓa jin kira ba allah ya shiga tsakani na da zaluncin ka ya kawo ƙarshen zamana a gidan nan cikin gaggawa ba tare da ka cuce ni ba to da rana tana zaune mai kawo mata abinci shigo da lemuka da madarar kwali masu yawa ya zuba a cikin firiji ya fita to da daddare misalin goma yunwa ta matsa mata sosai sai ta buɗe fridge ɗin ɗakin ta ɗauko madara da kek ɗin leda ta zauna tana sha tana cin kek ɗin shirin da lamir ya yi na saka abun da zai sa ta bacci ya so mara ta ita dai daga soma shan madaran nan ba ta sake sanin inda kanta yake ba sai da safe wajen goma da rabi aƙalla ta sami awoyi goma sha biyu ba ta cikin hayyacinta jin jikinta ta yi kamar an yi mata duka babu inda baya mata ciwo a jikinta tun daga kai har yatsun kafarta lulluɓe ta ganta cikin bargo yanayin yadda ta tsinci kanta shi ya bata tabbacin lal kuma tabbas wani abin gusar da hankali suka sa mata a madarar da ta sha abin mamakin to ta yaya suka sa mata abin da ke manne ita da kanta ta buɗe lemu. wani irin kuka ne mai ƙarfi ya kwace mata shi kenan ta faru ta ƙare abin da take ta tattali tun da ta girma ta san kimarsa har ta yi alkawari a ranta durrin mijinta ne kaɗai zai samu wannan martabar za ta yi ta masa tattali har sai sun yi aure sai gashi wani wofi ba mijinta ba wanda bai ma san kimar ya mace ba shi fa ya ɗauki ya mace ne tamkar hula idan ya sa wannan yau gobe ya canza wata kalar ko za ta yafe wa kowa laifin da ya mata a duniyan nan to sam ba za ta iya yafe wa lamir abin da ya mata ba ba a taɓa ci mata mutunci an zalunce ta irin abin da ya mata ba ta yi kuka iya kuka ha ta ba uku lada tana son ta tashi amma ta kasa sai ta ga babu sarki sai Allah sannan ne ta jajiki da rarrafe ta shiga bayi Allah ya taimake ta bayan akwai ruwa mai zafi shi ta yi amfani da shi ta yi wanka ta gasa jikinta tana wankan tana kuka har ta gama ta zo ta yi ramuwar sallah asubahi a lokacin sha biyu saura na rana tana zaune tana aikin kuka ne lamir ya shigo ɗakin cikin shigar manyan kaya tamkar wani ango yana isuwa kusa da ita ta suma an taya masa zagin dabba ta taɓa yin irinsa a duniya ba kada ka sake ka matso kusa da ni mugu azalumi Allah ya isa tsakanina da kai da izinin Allah sai kayan mummunan ƙarshe a rayuwarka Allah ya haɗa ka da bakin ciki fiye da wanda ka ƙunsa mu yadda ka yi mun sai an yi wa 'ya'yanka da ƙannanka ba zan taɓa yafe maka ba ko da yafiya ta ce kaɗai za ta kai ka aljanna gari in ganka a wutar jahannama da in yafe maka na tsane ka tsana mai tsanani wallahi da yan aure ka gara a ɗaura aure na da bakin jaki gara in zauna da shi da in zauna da kai ya tsaya nesa da ita ya so mai mata kalaman lallashi haƙuri zaki tun da aikin gama ya riga ya gama e, gani na in ba haka ne miki babba zaki yadda da zancen auren mu ba ni kuma wallahi ba zan iya haƙura da ke ba na riga na gaya miki gari in mutu da in rasa aurenki shi yasa na wallahi wannan ta'addancin ba zai sa in haƙura in aure ka ba yanzu ne ma na ji na tsane ka fiye da farkon kawo ni nan gidan sai dai duk mu mutu ne da kai daman na zaɓi mutuwa da in ci gaba da zama a gidan nan kana mun ta'addanci to duk wani abun da hannunta ya kai kansa ɗaukowa ta dinga yi tana jifansa da shi don haukace masa ta yi tuburan dole ya fita da gudu ya bar mata ɗakin ta bar wani abu mai amfani ba a ɗakin sai da ta fasa komai hata wundunan ɗakin sai da ta fasa gilasansu cibin bango ma ta ciro shi ta maka da ƙasa duk yana zaune a falo yana jin ta'asar da take yi har sai da mai gadi ya shigo yana tambayarsa sai labai na ji kamar yarinyar nan tana ihu da fashe-fashe kada fa ta kashe kanta mu shiga uku yadda dakawa mai gadin tsawa ya ce in ta kashe kanta ina ruwanka eh ko me ya kai kunnen ka har ka jiwo abin da take yi ina ce na sha gaya maka babu ruwanka da shiga abin da bai shafe ka ba in kuma kana son rasa aikin ka ne to ka ci gaba simsim mai gadi ya juya ya tafi yana ba da haƙuri salam lamir ya miƙe a tsorace don kalaman mai gadin sun tsoratar da zuciyarsa da ya ce kada fa ta kashe kanta kwarai za ta iya don ta furta magana makamancin hakan da ta ce gari duk su mutu kuma ta zaɓi mutuwa da ta ci gaba da zama yana aikata mata ta'addanci kada ya ta kashe kan nata ne don ya ji san baya jin motsin komai a ɗakin ya zabura jikinsa na mazari ya buɗe ƙofar ɗakin tsayawa ya cike da mamaki yana karewa ɓannar da ta yi kallo ita kuma tana can ta takure a gefen katifa tana wani sabon kukan ya tako a hankali cikin fasasshen gila sai ya shigo ɗakin yana cewa ni duk wannan abun da kike yi ba zai dame ni ba inda za ki huce daga fushin da kike yi ina fatan ba ki jawo kanki ciwo ba bata kula shi ba ya sake cewa ki tashi in canza miki ɗaki kafin a gyara nan ga abinci can a falo da magunguna na amso miki gurin likitan dole fa sai kin sha magani zaki ji daɗin jikinki idan ta kula shi to bangon ɗakin ya kula shi ya kai hannu ya damƙe ta ya miƙa tsaye ta so kai masa duka tana cewa kada ka kuskura ka ƙara taɓa ne, in ba haka ba wallahi sai na zama ajalinka ya ja numfashi ya ce babban magana har za ki fara yin kisan kai alhali kin san hukuncin wanda ya kashe wani ko shi ya kashe kansa to tun kafin in yi miki abin da zai kai ki ga ɗaukar raina yi hakuri mu baɗa kenan saboda zama cikin kwalaban nan akwai hatsari ta yi gaba zuwa falon ya biyo bayan ta ya nuna mata wani ɗaki a falo ya ce ta shiga can ta iske ɗaki ya fi wanda ta baro kyau da tsari don shine master bedroom yana ɗauke da gado babba da tarkacen komai nasa da fridge da komai na more rayuwa nan ya biyo ta da kayan abincin ta yi masa kallon wulakanci shi da abincin ta ce wallahi ba zan taba cin abinci a gidan nan ba shi ma lemu da kek din da nake sha na daina hata ruwan gora ba zan sha ba gara in sha ruwa da in sha wanda za a yi hikima a zuba min abin da zai gusan min da hankali a sake cutata zan zauna haka har ajali na ya zo in kuma ina da sauran kwana a gaba to allah ya kawo sanadin bari na wannan bakin gidan zalunci da ta'addanci haka ta zauna a ɗakin cikin matsananciyar yunwa da tsananin zazzabi tamkar za ta mutu haka take ji wai don rashin imani a daren lamir ya sake zuwa zai mata ai kuwa suka so magabza dambe abunka da namiji lafiyayye ita kuwa mace ga ba karfi a tare da ita yunwa da ciwo sun mata da mikiya tun tana ganin za ta iya kwatar kanta har ta kasa tabuka komai tana ji tana saboda bakin ciki somewa ta yi a tunaninsa da safe da ya dawo zai zo ya iske ta kimtsa kanta irin na jiya sai iske ta asume yadda ya bata ya shiga jijjiga ta yana kiran sunanta amma hankalinsa ya yi matukar tashi ya ɗauki ruwa mai sanyi ya dinga zuba mata a fuska da ƙyar ta farfado amma ba cikin hayyacinta ba da ihu da buge-buge ta farfado tana cewa wayo allah ku taimake ni zai kashe ni mene maka za ka aje ni kana cuta ta wayo wayo sai ta sake sumewa ta zube yarab bisa gadon ɗakin ya lalubo ya sa ya kira abokinsa fahad ya ce fahad kana ina ne ya ce gani a gida yanzu zan fita wata harka ta samu ne ya ce ka zo nan gra ka same ni yanzu yanzu kada ka ɓata lokaci ya kashe wayar sai ya ɗebo ruwa yana shafawa a fuskan ma'isha ajiyar zuciya kawai take yi amma san bata so mu farfadowa ba tsoro mai tsanani ya fara kama shi kada fa yarinyar nan ta mutu yau da ya shiga uku kira ya shigo wayarsa yana ganin sunan fa da ya tabbatar shine ya iso ya ɗauka yana faɗin shigo ina ciki da ya shigo ya same shi zaune dirshan a gaban ma'isha ya so mu tambaya same kuma ya same ta ba ta da lafiya ne cikin damuwa ya amsa ina fa lafiya tun jiya yarinyar nan ke suma idan ta farfado kuma da ihu da buge-buge take farfadowa ba ta cin abinci tun da ta zo gidan nan ciwo sosai take yi na rasa yadda zan yi ka bani shawara abin yi da ya ce me zai hana ka kira likitan ku ya duba ta ya bude idanu waje ce kai rufa min asiri so kake yau dadi ya ji labarin na ɓoye wata yarinya kenan kai dai ta ɓangaren ka in akwai wani likita ka taimaka min ya zo cikin sirri ya duba ta don ina tsoron kada ta mutu ina son yarinyar nan so mai tsanani da ya ciro wayarsa yana cewa bari in kira likitan mu in yi masa kwatance ya zo nan gidan ya duba ta ya kira lambar likitan ba a jima ba ya ɗauka ya yi masa bayani a takaice tare da kwatancen inda zai zo ya same su cikin ƙanƙanin lokaci likitan ya iso fa ne ya fita ya shigo da shi likitan na ganin halin da take ciki ya dube su ya ce gaskiya wannan tana buƙatar kulawa sosai don tana cikin yanayi mai hatsari dole sai dai ku kawo ta asibiti za mu fi kulawa da ita lamuriya ya dubi likitan cike da damuwa ya ce dokta ba yadda za a yi kai mata komai a nan ba tare da an kai ta asibiti ba wallahi dokta ba ta cin komai yau kwana shida kenan gashi tana ciwo ba ta shan magani na rasa yadda zan yi likici ce shi yasa na ce gara ku kawo ta asibiti don ko mun ba ta magani a nan ba za ta sha ba in a can ne za mu matsa mata dole ta sha magani to sun iyayen su da ya duba ta a nan ya ce lalle su kawo ta asibiti amma ya rubuta magunguna ya ce su sau su ba ta kafin su zo asibiti. To zaro, Assalamu alaikum.